A yanzu haka dai gwamnatin jihar Niger da ma jam'iyyar APC mai mulkin jihar sun shiga wani yanayi na rudani game da wasu makudan kuɗaɗe da aka ce sun ɓace a gidan gwamnatin jihar da ke mina. Wasu kafafen yada labaran Najeriya ne dai suka ce sun ji kakakin APC a jihar Niger, Mr. Jonathan Batsa, yana kira ga gwamna Abubakar Sani Bello da ya hanzarta lalubu wasu kuɗaɗe har naira miliyan ɗari da hamsin da aka ce sun yi ɓatan dabo a gidan gwamnatin jihar Niger. Duk da yake dai jam'iyyar ta APC da ma gwamnatin jihar Niger sun musanta wannan labari. Tuni 'yan siyasa musamman na ɓangaren adawa suka fara mai da martani. Da farko dai kakakin APC a jihar Niger, Mr. Jonathan Batsane ya fara musanta labarin. amma abin da jam'iyya muka faɗa a jam'iyya muka ba gwamnati shawara muka ce yadda janara ya faɗa cewa ba zai yi dilin da corrupt politicians ba shi ma a jihar Niger kar ya yi dilin da corrupt politician ko da ma ɗan fatin mu ne is corrupt kar abu ya yadda da shi amma batun miliyan miliyan ɗari da hamsin ta ɓace to a tambi wannan 'yan jaridan. Dr. Ibrahim Doba shine sakataren yada labaran gwamna Abubakar Sani Bello ya ce bai san inda wannan labari ya fito ba. Maganan ba gaskiya ba shi ne kawai san kenan. To amma ya aka yi aka wannan labari ya fito haka uh, press secretary. Ban sani ba gaskiya mutane kawai da rasa aikin yi sai su su nemo magana da za. Ko a watan Yunin da ya gabata ma dai ma'aikatan gwamnatin jihar Niger sun samu kansu cikin wani yanayi na rudani. a sakamakon yadda aka zabtare masu kudaden albashinsu na wannan wata, amma Dr. Ibrahim Doba ya ce an ɗauki mataki. To tuni dai ‘ya'yan jam'iyyar adawa ta PDP suka fara mai da martani a kan wannan batu. Honorable Yahaya Ability tsohon mataimaki ne na musamman ga tsohon gwamna Babangida Aliyu ga abin da yake cewa. Wani kansu suke cin da juna wasu su suna hitowa suna karetawa. Kasan kaga kenan ashe abun ba gaskiya to abin da muke so mu mu ba su shawara gwamnatin APC a jihar Niger hmm. menene za mu yi wanda ya tara wancan gwamnati ta shuɗe Duk da yake dai gwamnatin jihar Niger ta ce tana iya ƙoƙarinta wajen gudanar da ayyukan ci gaban jihar bisa la'akari da bakin talaucin da ta ce ta gada. Wasu ‘ya'yan jihar Niger na ganin gwamnatin Abubakar Sani Bello na tafiya a hankali idan aka lura da yadda wasu jihohi suka riga suka yi nisa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.